السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sakamakon wannan daura mai albarka da abubuwan da ake gabatarwa sauran darasinmu wannan rana ce juma'a wanda za mu karasa ya rage na ji mun tsaya tambaya ta nawa ne ta sha ɗayan za a tashi ba a yi ta goma ba to a can cikin tambaya ta eh, a cikin ta sha ɗayan cikin ta goma kenan a cikin ta goma ne muka ji labarin cewa ko a cikin ta ƙarshen ta tara na jin ban gaya muku maganar ko na gaya muku maganar duk maganganun shi'a da suka ta yi kan cewa ƙur'ani ya an tauye shi an rage shi an yi ƙari kuma dukkan su kusan suna ganin magana ce kowa ya yi ta na ji na gaya muku cewa shekara ta ɗari a shafi na arba'in da shida daga saman nan ta ji mun karanta nan za ka ce fi akhiri karni salis ashara mun karanta shi tun da karanta shi kenan ba sai mun maimaita ba wato inda za mu ɗora din shine shafi na goma ko? abi tambaya ta goma to tambaya ta goma abinda mai littafi yake cana amalu minkum ghafara Allahu lakum ترخيص معتقد شيوخ wujudi tahrifi wan التحريف wa ziyadati fil qur'an wato muna fata daga gare ku yana nufin ku malamai mana samari talhiti kenan na aƙidun malaman shi'a dangane da samuwar harrafa ƙur'ani da ta wajen samuwar tawaya ko ƙari a cikin alƙur'ani kamar wannan tambayar tana da alaƙa da ta baya nan yana so ne lakasa maganar shi ne ya ce babban malamin na nasu mai suna almufi kun gane da kyau al ɗaya ne daga cikin malamansu wanda shi ma ya rubuce-rubuce daban-daban a cikin littafinsa wato ainihin awa'il maƙalat inda yake ta alƙawul fi talifil qur'an wa ma zukira wa ma zakara qaumun mina ziya da tafihi kusan to a cikin shi yake cewa a ƙulu innal akhbara قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان وتلاباري تنزو ما سيوان قتكي لقى إما سوئنا نحن وإمة الهدى وانا إما تنقوم الشابي لقى آل محمد cewa قرآني لكي ke hannunmu ساقاني saɓani cikinsa sannan akwai kuma abin da sashin azzalumai suka farar a cikinsa na minal hazfi wannan kusan na share wasu wuraren da kuma tauye wasu in suka ce zalimi na suna nufin su abubakar umar da usman musamman usman inda wajen ƙur'ani ne to shi suke nufi don zamaninsa ne aka gama rubuta sai zama cikin kwafi guda wanda yau shi ke hannun wanda ake ce mustapha usmani wa kala aizan wani wurin har yau ya ce ittafaqatil imamiyya imamiyya su ne dai waɗannan masu aƙida ta cewa imama dole ke da ita rukuni ce daga cikin rukunin musulunci dukkan su san ittifaqi ala anna al-a'immatu dhullal khalafu fi kathir min ta'lif al-qur'an wai wato ainihin aimmatu dalal sun saba da yawa dangane da wallafa ƙur'ani wa'addalu fihi min mujibi tanzili wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sun karkace daga yadda ya wato saukar da wahayi ya kamata a saukar da shi a bayanin sa yadda sunna ta yi su tuni sun karkace wannan wa jama'atul mu'tazila wal khawarij wal zaidiyya wal murji'a wa ashabul hadith ala khilafil imamiyya fi jami'i ma adadnahu wai yace dukkan firkoki su mu'tazila ne sani khawari zaidiyya murji'a sun suka ce ashabul hadith sun suke nufi ahlus sunna duk waɗannan yadda suka tafi ala khilafil imamiyya saɓanin yadda ita imamiyya ta tafi wannan firka ta su ta shi'a fi jami'i ma adadnahu cikin da abin da muka lissafa shi ƙidar imamiyya daban na waɗannan daban don gina da ƙwar'ani kun gane da kyau mu'tazila khawarij da sauran firkokin nan fandararru su dukkan su ba wacce ta zo da magana cewa ƙur'ani tauyayye ne shi'a waɗannan dai wanda muka ji labari a baya daga shi jabirul ju'fi da sulaimul hilali su suka fara da awa ƙur'ani tauyayye ne kuma har yau aƙidun shi'a haka ne a wurinsu wa ƙada shekuhum al'amili wani malamin su mai suna amili shi ma ke cewa inda fi wuzuhi sai hati hazal ƙauli wato yana nufin sai hati hazal ƙauli a yi taharifin ƙur'anin kan shi yake nufi wani a wuri na ƙarara a maganar take wajen ingancin wannan zance na cewa ƙur'ani fa harrafa shi ba da tatabbu'il akhbari wa tafahusil asar bayan na bibiyi labarai yana nufin hadisansu na yi bincike mai zurfi na asar nasu su shi a kenan da haisu yumkin hukum da kaunihi min daruriyati mazhabi tashayyu wa ya zama dole a yi hukunci ma yana cikin daruriyat na mazhabin shi'a a yadda da wannan wannan min akbari mafasi da ghasbil khilafa ina ma daga cikin mafi girman mafasid abubuwa na barna na kwace khalifanci saboda a ciki aka yi nasi na wilaya ga aliyu a ciki aka yi nasi na wilaya na aimansu amma duk ayoyin nasin nan da suke nuna imama an share su shine ma asalin yadda aka samu aka kwace khalifanci alaikum assalam to nan zaka ta ganin maganganun da suke yi shi tattara ƙur'ani ya zama kwafi guda lokacin usman aka yi shi khilafa abubakar da aka yi shi Kur'ani yana zukatan sahabbai yana rubuce a cikin fatu na buzu jikin dutse wani zai samu ji wani jikin katako sannan ba a tattara shi zama wuri guda ba to ta ga magana na cewa nan da yake tattara shi na daga cikin kwace khalifanci to tattara shi nan sai zamanin usman aka yi ko ai da lokacin duk da shi a can kaga da tun farkon farawa da an magana aliyu shine zai zama shugaba amma da yake magana ce za ka yi ta jinta babu daɗin ji shafi na arba'in da bakwai ya ce wa ƙalar shekuhun yahaya tilmizul karaki wani yahaya sunan shi karki fi kitabil imama cikin wani littafi nasu mai suna imama fi tsa'ani tasai ala salis ba da kalamin lahuma lafzu wai suka ta tara a kan na uku me yake nufi kinan usman suka ce aka jero ta ana ta suka ta ɗaya ta biyu ta uku har aka kai ta tara a kan wa a kan na uku to ga lafazin sai ce ma ijma'i ahlil qiblati min al khas wal am إن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن wa annahu qad zahaba min alqur'ani ma laysa fi aidin nas wannan cikin faslul khitab wanda na gaya maku littafi ne da aka wallafa na ce ai na faɗi shi ko faslul khitab fi tarihi kitab rabbil arbab na shi wato a tsabarti to shine da ya to yake cewa wai tare da ijima'i gaba ma na ahlul qibla kaga har da kai ma ka shiga ciki kuma al am khas malamai kenan am kuma gama garin jahilai to duk an yi ijma'i kowa ya shiga ciki inna hadha alquran allazi fi aidin nas wannan qur'anin da ke fahannun mutane laysa huwa alquran kullu ba fa shine qur'ani gaba daya ba wannan maganganu fa shi fa a kike tara mutane su san ta gaya musu kullun kullun har wanda bai shiga ba kunnan shi shiga wa annahu qad zahaba min alqur'ani ma laysa fi da yawa haƙiƙa wani abu na ƙur'ani mai yawa ya tafi wanda a yau babu shi a hannun mutane abin da ke hannunka wani saura ne sauran duk an cire shi wannan haka shi wancan wato a nuri husainin nuri a tabarisi shi wannan littafin da ya ce ya tattara maganganun aimmansu gaba ɗaya na cewa su sun ittifaki ƙur'ani tauyayye ne waƙala shekuhum al'adinan al-bahrain shi ma wanda shekara ta da shi ma dai haka ya ce ya ce ila gairi zalika min al-akhbari allati la tuhsa kasaratan wa tajawazar hajji tawatur zawa wasu dai labarai masu yawa wanda suke ba za su irgu ba ruwayoyi ba za ka yi su ba wanda suke kuma ta ma shallake haddi tawatur wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane su wane su ma sun ji ga duk magana ce mun tawatara kamar yadda hadisi innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa to haka maganar an tauye qur'ani ba cikakke bane nan ku haka yake fa kuna ji wala fi naqliha kasirun fa'idatin duk da dai wai wajen ciro su hadisan ba ma wata fa'ida abin da duk gashi nan abin da ya yatsu ta ko'ina ai ba ma ya ka zauna kana ta faɗin shi ba ko kuna fahimta ba da shiyo ilƙauli bita harihi wa taghayyir bainal fariqain wai bayan yatsuwar harrafa ƙur'ani da jirkita shi da hargitsa shi ma bainal ne duk ma ɓangaren ahli suna da bangaren shi a dek sun yarda da wannan kaji ƙarya wa kaunuhu min al musallamat inda sahabati wa tabi'in kaji ƙarya wai yana ma cikin abin da sahabbai da tabi'ai ma duk sun sallama sun yarda da haka an jinka an an tauye qur'ani bal wa jima'ul firqatil muhiqqah su ko firka su wacce ta cancanta ta dace ina jin haka yake nufi da ainihin abin da suke so ita ko ma ai ijma'i ne a wurin su wa kaunuhu min daruriyati madhhabihim wannan in zaka ce daruriyati madhhabihim wato abin da yake in baka yarda da shi ba kamar sallah yanzu min daruriyati din zakka min daruriyati din ko ko gane ba to wai yadda da ƙur'ani a cire ki min da ruriya ki mazhabi shi'a Kina in ba ka yadda ba to kai fa kai kafiri ne ka da abin da kace da rura a cikin addini ka in yadda da abin kafirci ne to su a mazhabar su min da ruriya ki tilas ka amince ka yadda ƙur'ani ce domin ita ce farkon kafa ta yadda da kuma duk abin da za a kawo maka a ce to wanda aka tauye ne na hauka ka yadda na jin kuna fahimta ta wa munkiru daruri hun hukumhu annahu kafirun wanda ku je in karin wani abu na zarura a yadda da shi to wannan fa kafiri ne fa ya kafirta shi sa yanzu shi'a kallon ka kawai suke amma in baka yi wannan a matsayin kafiri kake shi sa da jininka da dukiyarka da komanka hala ne a wurinsu gara ma na bai huje da na wato gara na bai huje da na kasu a wurinsu qala shekuhun al menene ne, sabzawari Zawari ko sunan ma bai karantuwa sabzawari ya ce wa huwa kafirun li ma sabata bi darurati din wai shi kafiri ne duk wanda yake inkarin abin da ya tabbata a addini da rura a yadda da shi ne ka yadda da qur'ani ya harrafa wannan to wanda bai wannan ba shi kafiri ne wa qala aidan ya yace wa huwa kafirun min haythu inkarihi da ruri shar shi fa kafiri ne ta yadda yake musun abin da a shari'ance da rura ne ka yadda da shi qur'ani an tauye shi wa qala al majlisi shi ma al majlisi da yazo yace walakin na sahabahu sallallahu alaihi wasallam alimu amala qaumi musa amilu amala qaumi musa fattabi'u ijla hadhihi al-umma wa samiriyuha a'ani ababakar wa umar kunji wai ita sahabban manzo sun yi aiki irin aikin mutanen musa annabi musa mutane nabi musa mai suka yi ba sun bi ɗan maraƙi ba suka bauta mai to su ma sun bi ɗan maraƙin wannan al'umma wa ɗan maraƙin wannan al'ummar kuma sun bi samiriyu na wannan al'ummar kun san akwai shi samiriyu shi ya kera ɗan maraƙin na lokacin nabi musa da ya kera ya ce a zo a bauta mai shi mutane da musa suka bi suka bauta mai da samirin da shi gaba ɗayansa ya kaga dukka sun zama gumaka da gunki da wanda ya sassaka gunki ya ce a bauta ma ya duk fi guda ne to zo da haka sai ya ce sahabbai na manzo sallam sun yi aiki irin aikin mutanen annabi musa yadda suka bi ɗan maraƙin wannan al'ummar da kuma samiri na wannan al'umma abin da yake nufi abubakar da umar abubakar shine ɗan maraƙi samiri kuma shine umar فغضب وفغضب المنافقون خلافته خلافة رسول الله من خليفته وتجاوزوا إلى خليفة الله هنا جيد الجو أي الكتاب الذي أنزله فحرفوه وغيروه وعملوا به ما أرادوا duk wannan maganganu na majalisi ne ta faɗe su ga sunan na gana ta shimfiɗar tabarma na ga muka ce dalla dalla za mu kila ba za mu iya kaiwa ba karshe da ce ce wa qala aidan sayati akhbarun mustafiza bi annahu saqata min a ayatun kaseera wai labarai sun zo masu yawan gaske wanda suke nuna ayoyi na alqur'ani masu yawan gaske fa duk an sarayar da su babu su kuna ganewa wa qala al'amili shi ma wani al'amili kai malamin su ne yace kadiwara da fi ziyarati adida ayan da suka zo suna magana kan ziyarce-ziyarce daban-daban na wurare kasan duk addinin sha gini na kan ziyara kun fahimta to a da suke magana ziyara nan kabari daga nan ka tafi hauka kullum ka ziyaratul ghadir khum kamar ziyara da suke zuwa na ghadir hum wanda idi ne suna ga yafi idin layyata mu yafi idin sallah karama to da suka zo suna magana a wannan idin falalar shi da waye wa gairi ha da wani wannan wa fidda awati kasira da addu'o'i masu ta yawa wanda za a rika yi ana zagin sabai ana Allah ka tsine musu kawo da waye da kuma yace ka du'a'i sanamai quraishin waye kamar da suke suna Allah ya tsine ma gumakan quraishawa guda biyu abubakar da umar kenan ko su ne sanamai quraishin su duk ayoyin suka zo suna bayanin wannan inuwar duk babu su ibaratun sariha fi tahrifil qur'an wa taghayyirihi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce ibarori masu yawa wanda suka zo karara suna nuna harrafa qur'ani da jirkita shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara ihda wa 20 riwayatan fi isbati mu'taqadihi fi tahrif ya faɗi ruwayi wajen ashirin da ɗaya wanda dukkan suna bayani ne wato a kan wato wai an jirkita alkur'ani mun gane da kyau a san ƙasa ma ga shi shine dan ƙara bayani ko matasa ne ya fi bayani ma ya wazihu wuku a ba'adu tagayirin fil qur'an alfasul al'awwal fi bayani wato nubazin ko kuma nubzin mimma warada fi jam'il kur'an ونقصه وتغييره من الروايات التي نقلها أصحابنا في كتبهم متفي شافينا أربعين دا تقوز كو أقاس كان أسام فرقويتي وقال الطبرسي الطبرسي شيني ديوا شيني نور الطبرسي وندي وانا الطامة الكبرى yake cewa anil akhbari fi tsani fil qur'an wa alaikum dangane da suka Alƙur'ani, wa hiya kasiratu jiddan magayoyi da labarai da suke nuna ƙur'ani, fa an tauye shi an nakasa shi an waye kuma suna da yawan gaske hatta qala sayyid Naimatullah al fi ba'd mu'allafatihi kama huki an إن dalata ala zalika ta تزيد ala ألفي hadithin labarai na ruwaya daban-daban wajen hadisi dubu biyu duk suna magana ne akan an harafa ƙwar'ani wannan ruwaya kenan a su kun gane da kyau to wannan bayan Allah su ne fa kuma su ne dai shi'a mutanen magana su suke ɗauka shi'a imamiya shi'a israi a shari'a shi'a rafidiyya shi'a duk waɗansu ki da wannan suna masu zagin sahabbai masu ya ƙwar'ani ya tara wa qala aidan ya sake wata magana shi dai a tabarsi yace a dalilul hadi ashar yana kawo ta dalilai dalilai har yazo na 11 yace fi isbat at-tahrif fi al-qur'ani al-akhbar al-kathiratu al-mu'tabara as-sariha fi wuqu' as-saqt wa dukhul an-nuqsan fi al-mawjud min al-qur'an kun gane labarai masu yawa kuma ababen lura da lallai za ka yadda da su na ƙarara wanda suke na aukuwar karayar da wani abu na cikin ƙur'ani da kuma shigar ta waya kenan a wannan ƙur'anin da ke hannun shine al-mawjudu min kuna ganewa da kyau idan ci gaba duk da ina ɗan bayanai ku tafi da aka sake hayalati inda ya ce wa qala shaykhum ni'matul jazairi shi ma wannan dan tabargaza ne ni'matul jazairi din kuma ɗan zamani zamani haka yace inna taslima tawaturuha alil wahayil ilahi wa kaunul kulli qad nazala bihi ruhul amin yafdi ila tarhi al akhbar al mustafiza bal al mutawatira dala bi sarihiha ala wuqu'i at tahrif fi al qur'ani kalaman wa maddatan wa iraba kunji ma anna sahabuna anna sahabana ridwanullahi alaihim قد أدبقوا على صحتها والتصديق بها وسلموا wajen tawatur. zuwan hadisai suke jerin gwano kuma kowace ɗabaka ne tawatur na hadisi wannan suke bayani akan wahayin ilahi wahayi na ubangiji kuma kasancewa dukkan abin da suka zo din abin da fa ya sauka ne daga ruhul amin ba shi suke zagi ne a wani wurin to wai labarin ya bayi zuwa ga lallai cewa akwai labarai masu yawan gaske kuma mutawa tare wanda suke nuni karara akan aukuwar taharifi a cikin alkur'ani kuma kalaman wa maddatin wa araba. zancen yadda yake da larabcinsa yadda yake da zanzurutu dai shi aka harrafa ba wai ka ce a'a lafazin na na ma'anar ce aka a'a an ɗauke gaba ɗaya an ɗauke lafazin ba jiya mun misali ba ko aya wajen nawa dubu goma gaba ɗaya kenan duk kuka share ku alisunna wasu usmanu wasu abubakar su umar sun tsaya dubu shida da wani abu suka rage saurancan duk suna nan kun gane da kyau to dai wannan sai ga ya kamata ya taliki ya kulla wannan maganar ka kawo don ta ishe ka in za ka yi masa raddi wannan ayi kaɗan ta ishe ka don ta dogon bayanin in ka faɗa masa faɗin Allah madaukaki wa ƙalan allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa laghaw fihi la'allakum taghlibun lokacin manzo sallallahu da Allah ya aiko shi da Qur'ani kuma ga larabawa shi ba ma wannan mutanen banzan ma guza ba masu da sauta laraba ne suna jin larabcin to sai idan annabi ya zo da sahabbansa suna karanta Qur'ani wurin wanda ba su musulunta ba sai wanda suke kafiran sai su rika ihu da hayaniya muna ganewa da kyau wai dan kada wanda suke basu musuluntan sai ji ya shiga kunan su garin jin su gane gaskiya ne su imani da shi sai su rik allahau kun gane da kyau kamar yanzu a zo ana wa'azi inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce wani kuma sai zo ya jona hayane shi kusa da nan wurin don ya ɗauke hankalin mutane kar a ji wa'azin don an ji kila garin jin wani zai wa'azu ƙungiyar jama'a ta zalta bida wai kamata suna cikin nasarar da ta samu wajen yaɗa suna a ƙasar nan tsare tsaren ta na wa'azin dare za a yi wa'azin dare za a yi na safi kuma za a yi amfani da ranakun da mutane suke hutu asabar da lahadi asabar sai a yi wa'azin dare a tsakiyar gari in ma da dama kofar fada ko da sarkin bai sun ya ba da izini oho hikima yin cikin dare a sa lasifi kowa ya dawo gida mata na kwance suna ji kai ma kana gidanka kwance baka zo wurin wa'azin ba amma wa'azin na je maka da haka da haka wanda za a ce masu makiya manzan Allah ne a'a suna ma ba su nonon da suka sha biyan su shari iri iri dan izala kan shi kan jaki ne kaza kaza duk shari to mutum yana kwance sai ji ana ta jawo qur'ani kuma cikin nasarar da suka samu kasan nan ana son qur'ani sai a sami alaran mahafizi wanda zai ta zubo ayoyi akwai wanda suke garda wanda sababin gane sunan su karatun malam yahuza wacce kawai da zai buɗe wajen aya ashirin hamsin cikin a share fage jana ta zama ƙwar'an nan shafin da wannan ke ba shi sha'awa kawai daga sha'awa kaga gane gane sunan wannan daren in wanda didda aka zo aka ziga su aka aibata malamai na sunna sai su ji ana ta karatu kawai Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce magabata sun ce daga nan wani an zazzage mai duk abin da za aka dura mai na ƙarya da zagi na masu wannan wa'azin wani shekari lahaji sai a yi wa'azin safi sai ka ga yana gida da da niyyar ba zai zo ba kila ma zagi yake sai ka ga ya san saɗo ya zo cikin tunda cikin jama'a ne wani kuma daga nan ko bai zo ba dai an cire masa waccan damuwa in bai je na nan ba aka sanar da na wani garin dan nan garin su ne ka a gan shi a ɓoyewa ke tsoron abin negi wa'azin gaba sai ka tsinta an ji da shi da haka da haka tun ana shari, ana sharri ana waye har yau kowa ya yarda cewa abin da ake gaya mutane Allah ya ci annabi ya ce sai dai kasancewa ita fa shirya ta Allah ce Zai iya wa'azinka ba za ka ce kowa sai ya gane shi da shi inda haka za ta faru da ta faru ga manzo to wannan maganar sai ya zama wasu wurin in an je wa'azin in an jona an abin nan wasu kuma can yi su sa zikiri ko sai su sa wani kasa wani ya sa hayaniya duk wannan tun zamanin annabi kenan wanda shi shawa larabawa ne harshen su ne ƙur'anin suna ji ku je ku karanta kisa umar wajen musulunta shi wannan shi ne ku je ku yi lagawu cikin sala'alla sai Allah ya ce lalakum taglibun ta yi za ku sami rinjaye ku hana mutane ji shi ne za ku ga aka bullo da irin su fiyano su kaɗa-kaɗan banza da bushe-bushen banza yadda za a yi wa'azi ka tura ma ɗan uwanka ya gane a jini haka shi kuma wani zai tura ma wani waƙe-waƙen banza da tsalle-tsallen banza da ihu ko gaba ɗaya abin da ya shafi shigantaka na mata da matasa ko kuma abin da za a ce addini ne yaban Allah ko yaban manzo ko yaban ne duk wannan yana cin wato lagau kun gane to duk abin da 'yan shi'an nan kuke ku je ku ta yi wallahi wanda Allah ya kaddara masa shirya ta ya shiru ya shiru aya ta biyu ina na nazzalna zikira wa ina lahu lahafizun tana nan aya ce wacce take mun gode ma Allah da Allah ya saukan mu Qur'ani mu da wannan aya banda haka da ta ne tankan wannan zamanin ta ne ƙura'ani yadda aka rikirkita bible aka gitsa. ainihin injila da taura wallahi ƙura'ani tuni da wani ne ba shi ba amma allah ya ce mu muka saukar da shi mu za mu kiyaye kayanmu sa jitsiya ta kun yahuda sun yi sun gama su ma kiristocin sun yi balle su 'yan shi'a karan kaɗa miya nasu masu dafa masu baya haka za su ba ƙur'ani ka san maganganu na cewa jiya nan muke karanta ƙara ƙaren kai da ji ka san ba ƙur'ani ba ne da an ƙara ce fi ali ko kowa ne ne cewa wai a abin nan ko menene ne eh? a in matahun menene fi haƙƙihun menene eh allazi wallazi na zalamu a in matahun haƙƙahun a in matahun haƙƙahun da kaji ka san ba magana Allah ba ce wani da ji ka san ba magana Allah ba ce to haka irin wannan shi ne Allah yake gaya mana wani albishir ne gare mu godiya da muke ma Allah kullun da ya saukar mana da littafin mu kuma ya kare shi saɓanin sauran littattafan da ya saukar bai yi gabaran cewa zai kiyaye su ba Ya yasa su da kansu yahuda sun san wannan kiristoci sun san wannan shi sa yanzu da suka kasa taɓa ƙur'ani ne suka dawo kan tarihi ya ɗauko tarihi a nan za a ta shigar da maganganun banza sau da aka ɗauko tarihin magabata aka hargitsa shi aka ɓata su aka aibata su kaga sai ka daina sauraron su daga sadda kamar malami ne na gari sadda aka aibata maka shi aka zazzagai aka tsine mai ba ka ƙara sauran karatun shi sauraron karatun shi daga da aka raba ka da karatun malamin sunna sai nawa za ka saurara sai na bida'a shi an gama halaka ka aya ta uku da ya kawo la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min min hamid shi qur'anin nan duk yadda za su sai su yi Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz littafi ne mai girma aziz mabuwayi gagarba dau ba wanda ya sai taba shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi ƙarya ba ta zo mai ta gaba gare shi ko baya gare shi ma'ana a lafazin kenan da ma'anar shi da yadda yake ba wanda ya isa sai hargi Qur'ani duk wancan tatsiniyar banza sha wani aya kaza babu duk ƙarya ce da an ƙara wani abu harafi za a soka za ka ji aya ƙi. ba je nan muka karanta ba da Allah yake cewa mai kuntum khaira ummatin wa lin-nas ta'muruna bil ma'ruf kuntum khaira umma haka Allah yake sai suka ce kuntum khaira a'imma da jin a'imma ka san ba magana Allah ba ce ka gani to da haka la ya tihil batil min bayni yadayhi kai wasali kan je ka kauce gurin alaran masu ya ce ka gyara wasali ka ga shi bai karanta na hau ba hau wanda shi ke sa ka gane nan fataha ce can kasara can gomma can waye ne duk bai san wannan ba haka kawai ya haddace shi yadda yake kawai ba hore ya wuce daga Allah ko wala kad yassarna al-mu'minina ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد zikiri. القرآن للذكر الذكر ne karanta shi. da tuntuntuni da aiki da shi saboda me Allah ya yassare shi banda yassarewa yanzu wannan maganganun da muka yi rabin nan na littafin nan a ka gaba a ce don Allah ka haddace su nan da shekara biyu za ka haddace amma za ta zubewa ka yi ta zube ka yi ƙur'ani fa alaramomi nawa suna nan birjit sun haddace sun zama gangara wani gangaras ne amma an ka tsare shi a babu larabci bai san komai ba amma ya haddace ya zauna Allah ya aje mai shi saboda me shi qur'ani littafi ne da za a taki da shi tashin kiyama eh an saukan ma manzon karshe littafin karshe ko kaga in Allah ya bar shi ana ta tala'ub da shi ana wasa da shi kaga addinin sai rushe kinan kuma Allah ya alƙawarin wannan al'ummar ana duk a kada a raya wasu na nan akan daidai za su tafiya kan ƙwar'anin kan sunna kan hanyar manzo haga ba za a bar asalin masdar na addinin abin shi lalace bikin sai Allah yake cewa wato ainihin tanzilun min hakimin min ƙwar'ani nan saukakke ne daga wa daga Allah shi ne hakim suna ne na Allah kuma sifa shi ce hamidin sunansa ne kuma siffarsa ce kun gane tambayar mu ta ƙarshe na. ikkinan ko yace halil qawlu bi ta'rif al-qur'an wa nuqsanihi fi i'tiqad shi shia balaga mablaga tawaturi inda hun wai wannan magana ta cewa qur'ani an harge tashi an rikita shi an cire wannan ƙaulin a wurin aƙidar malaman shi'a magana ce da suke ganin ta kai mamlaku tawatur wato wani mataki ta kai da kowane ɗabaka nasu sun yarda da ita can daga farkon su da suka fara maganar ko wata magana ce da wato tana da in ɗa'i akwai lokacin da suke suna ta ƙala allamatuhum abdullahi subbur wato subbar wani ne subbar shi kuma sunan shi kenan ko laƙabinsa kenan shi da ya zo ya eh, shubbar ko shubbar yace innal qur'ana allazi unzila ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akthara mimma fi aydina al-yawm wa qad usqita minhu shay'un kathir فما دلت عليه الأخبار المتضافرة التي كادت أن تكون Nan ne muhalli الشيطان wasan magana ai na ba sun faɗe ta ko ta qur'ani dai wanda aka saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan abin da ke hannunmu a yau to fa an sare yadda da yawa abubuwan da ke cikin wanda aka saka mai a yau babu shi kamar yadda dalilai da labarai irin nasu mutabafira masu yawan gaske wanda ba za ka iya karyata ba labari "Wata shi wanda ba za ka iya karyata shi ba kamar misali ranar da aka ce gudulor ya zo garin nan ko wannan zuwa ya zo kano ranar yaushe ne ne to kaga wannan labarin zai karetu da mutanen da suka je su cika wurin da ya zo din kila yana jin san fi dubu ɗaya ko to wannan labari kira wakir abin wake ya auku haka yake wanda suka je su sun je ba za su iya ba na baya labari na baya haka dai wanda kila inda rubuta ya za rubuta shi labari wakir wanda shi ba zai karetu to wai su fa maganar birkita ƙur'ani nan ba fa magana ce da zaka yi cewa akwai ahad ba ahad ko akhbarun ahad kowa duk sun yadda da wannan وقد أوضحنا zalika fi kitabina منية المحصلين وعليكم wa ورحمة الله fi حقية طريقة cikin wani littafi namu da muka yi mai suna maniyatul muhassilin wato abin kwaɗayi da abin so kenan da samu da nema wasu nan littafin kinan na masu nema in sun tashi nema fi haƙiyyati tariƙati mustahidina suna dai za ka ta jin sunan littafin su mai daɗi saboda ƙoƙarin halaka mutane Kasimatu zahar wata magana da take karya mashi a ƙashin baya ga ta ita ce rawau su da kansu rawatu a littafin su ana aliyan رضي الله عنه قال في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سرويت سوشيئا da kansu sha alimna abi talib ya fassara ayan nan raddi din nan faraddu ila Allah al akhdhu bi mahkam bi muhkami kitabihi ne ma'anar aya Allah cewa fahimta na zatun can magana ne ya ku waɗanda suka imani ko ya waɗanda suka yi imani in kuka yi ja'in jajayayya fi shay'in a cikin wani abu na addini haka malaman da suka fasara fi shay'in min addini kenan wani abu can da ka yi jayayya ka ce fankan nan haka ya kamata ta kawurora wani ya zo ya ce haka ya kamata ko fa da za ku wani al'amarin duniya ba shi yake nufi ba an gane a za a yi shuka wani ya ce tsara za a rika yi a tsaye wani ya ce durkusa za a rike yadda duk yadda za ku kuje ku kayan kuni na duniya ba na ake magana ba fantana za ta fi in ai fi dini kenan wani abu kowa yake ne magana addini ne to sai Allah ya ce farduhu ila Allah wa rasul da shi zuwa ga Allah da manzo kuna ganewa amma da sharaɗi in kuntum na billah wal yawmil akhir in kun kasance kun imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wannan shine mafi alkhairi wa asal ta'wila kuma shine mafi kyawun fassara kuna ganewa to shi kan shalim na bi ɗalib wannan ita ce kuma fasara magabata da masu habbai shine farraddu ilallah mayar da al'amari zuwa ga Allah shine al'akhzu bi muhkami kitabihi ka ɗau abin da littafin Allah ya hukunta kan magana ko kun gane da kyau mun yi saɓani da kai cewa shin yanzu yaya giya halacci ne irin ta yanzu ta kwalba mai daɗi mai zaƙi mai ƙanshi ko ko giya ta zamanin da can irin ta burkutu ta maguza mai wari mai tsami ita ce haramun sai in ce maka da wannan mai ƙanshin ta turawa kai har ma ci za ɗan shaƙa kaɗan mana abu za ka ɗan shaƙa ka faɗi ka bugu dukkan su sai in ce maka ne giya ne ko sai kuma zai ka ci a yawancin alhamuru ta zamanin sabai dabino ake tsamawa ko inabi ya tsama a sha a rika tambeli shi kaɗai ne zai ta duk gaba ɗaya ko kaga nan raddu ila lahini aya za mu kawai na wani wal maisar duk mun ittifaki da kai amma za mu rabu a ina ni zan ce maka war rasul a maida al'amarin zuwa ga manzo shine mai annabi ya ce kullu muskirin haram duk wani abu da ke sanya maye haramun ne tsawon irin na da ne na yau ne na shakawa ne na kwankwada ne mai tsami ne a'a mai zaƙi ne Inda za a sha ya bugar sunan shi ne giya kawai kuma haramun ne kaga ta yadda muka mai da magana zuwa ga maganar manzo shi kenan sai ka saki ra'ayinka sai ka zo ka yadda yanzu giya irin ta zamanin zai ita ma giya ce kun gane irin wannan alimna bi ɗali ya faɗi amma yan A sun yi ya wannan magana cikin littafansu kamar najil balaga kun gane da kyau da sauran wurare da yawa amma suna koma zuwa ga wannan magana suna bibiyar ta saboda son zuciyarsu da ɓannarsu ba sa kawo irin wannan tun da Aliyu ya ce a maida al'amari zuwa ga zancen Allah shi na alƙur'ani kuma shi ma da shi aiki ko? kun gane da kyau ba sa haka shi ne sai mai sharhi ya ce maka wa zalika li anna kitab Allah fi itiqadihi radiyallahu anhu mahfuzun min at-tahrifi aqidar Ali ibn Abi Talib ba aqidar koyon shi'a ba imamin ku na farko da kuke da'awar imamin ku ne shi ne littafin Allah mahafuzun minan lokaci to wani mu kai wannan gaba saboda haka ƙur'anin nan a alalle ne daga a ce an harrafa shi wani kowaye zai ci harrafa shi Aƙida aliyu babu wannan Allah ya tsare shi tun da ya ce ina nanu nazzalna zikra wa ina lahu la hafizuna hafizuna nan tana nan kan qur'ani ita ce aqida aliyu ita ce aqida hasan ita ce aqidar al-husayn ita ce aqidar ali ibn husayn har ka taho muhammadu baqir ka taho zuwa shi jafaru sa'id har ka kai zuwa na shi sha ɗaya dan na sha biyu babu shi ba haife shi kun gane da kyau dukkan su aqidar su qur'ani mahfuzun anil inhiraf kuna ganewa da kyau ويكفي في بيان كذب شيوخ الروافض أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي هو عند أكثرهم إله خالق وعند بعضهم نبي ناطق وعند صائرهم إمام معصوم بقي خمس أوام وتسعة أشهر خليفة مطاعا ظاهرا ظاهر الأمر والقرآن يقرأ في المساجد fi kulli makani wa huwa ya ummun nasa wal masahifu ma wa bayna yadai falau ra'a fihi tabdilan kama yaqulu shuyukh rafida akana yuqirruhum ala dhalik thumma ata ibnuhu al-hasan kafin nan bari mu fassara can ko ya ishe ka kai masu yadda za ka bi ka karyata karyar malaman 'yan shi'a masu zagin sahabbai ka karyata karyar da suke jingina ma aliyu ka sani cewa shi fa alim na biyu ɗalib shi ne sarki na muminai gaba ɗaya kun gane da kyau wanda su a wurinsu suke ɗauka mafi yawansu suna ganin ilahun khaliqun ko ba ka suka ce ba farkon wanda ya fara da awar abdullahi bin saba mai wurin shi aliyu allah ne kuna ga fahimta sannan wasu daga cikinsu wa'inda ba zuhum nabiyun na ɗiƙun aliyu a su ma annabi ne mai magana shine zai mana bayanin ƙur'ani, ƙur'ani kurma ne ba mai fahimta sai shi ko wa'inda sa'iruhum imamun ma'asumun sauran su kuma wasu gani suke shi ma'asumi ne yadda manzo yake shi ma haka yake bai laifi bai kuskure kun gane to shi fa da suke ɗaukar shi hakan nan ya wanzu shekara biyar da wata tara yana khalifanci khalifancin na koma ba'an zahiran wato zahirar amri wanda ake masa da'a ko mu'awiyar bai mai tawaye kan khalifancin shi ba ya masa tawaye ne akan sai an binciko suwa sai kashe usmanu shine kawai rikicin kun gane da kyau to wanda yake da wannan dama da fawa ina jin wasu ku yanzu da suka rayu 'yan shekarun nan a kano sun ga yadda fawa ta mulki take a wasu gidaje nan benaye kan titin nan ko Ina jin kun gansu ya aka yi musu yanzu ga wani fili ta wajen kofar na isa ya aka yi mashi duk gidaje wajen can hanyar zuwa ina ne wajen hanyar wajen asibiti amin diddai fawa ta mulki Ina jin kun ga alamata Ba ka isa ka ja da gwamnatin gwamnatin nan sawa'un ta musulunci ce ko ta kafirci ce azzaluma ce ko mai imani ce haka mulki yake in ka ce za ka ja kai ne za ka tafi lahira ko za ka kai ka kurkuku a tsare a dinga azabtar da kai har sai an gama mulkin Salim na bi ɗalib ya yi mulki shekara biyar cir da wata tara wa mulkin da ya yi ba mulki ne na abin nan ba mulki mai sunan mulki mai karfi ba wanda ya taka shi kun gane da kyau a wannan lokaci wal qur'anu ya qura'u fil masajidi fi kulli makani qur'anin nan da da su Uthman suka tattara kafin sa shi ake karanta a dukkan masallatai na duniyar musulmi zamanin Ali Madina Makka ina ko ina shi ake karantawa wa huwa ya ummun nasa bihi shi da shi yake karanta ya ma mutane limanci a madina kuna ganewa ko san da yan suka kira shi can irakin da shi yake karanta shi ne da akwai mai da wani ƙarin da bai rika shigo da ƙare-ƙaren ba cikin karatun shi ko kuma da bai jingine shi bai kawo hmm? na so ku bai magana da ake so a yi fawa fa gare shi ne fa shugaba na ƙarshe fa ba wanda ya sai da shi fa a wannan lokacin wal masahifu ma'ahu kwafi kwafi na ƙur'anai wanda aka tattala tun zamanin usman suna nan tare da shi bai taba cewa a kwashe su a ji a kone ba bai taba cewa a jingine su ba ya fito da wani wurinsa da suke cewa cikakken ƙur'ani na wurinsa a wani wurin su ce na wurin matarsa fatima radiyallahu anha na wurin kuma kamar da muka ce sun ce ai an ɗauke shi ko to a ɗauke ruwa ya an ɗauke shi masu tsaye yana wurin shi kwanar ma mata shi ce ta hana shi in gaske ne shi kuma shi shi ne shugaban to saboda haka wa bai ne da yake ne yana nan gaba gare shi falaura a fihi tabdila da alim na bi ɗalib ya ga akwai canji fa a cikin ƙur'anin nan namu ya tabbatar yadda aliyu yake gwarzo can da yake can yana karamin shi renon manzo ne yana ɗan shekara goma aka yi ko manzo da annabta aliyu in aka zo yaƙi su da ake farko mubaraza yana cikin wanda annabi yake cewa su fara wuce gaba so nawa yana datsa kan arne wanda za a fara gwabzawa inda rago ne matsoraci zai wannan to dole cewa su balle ya fito da baki ya faɗi kawai cewa kai gaba ƙur'ani cikakke waɗancan ba su ba ne ku tattaro su za mu ƙone su mu tabbatar da cikakke wannan ne aliyu zai ji tsoron wani kuna fahimtar maganar da akwai canji kama ya ƙulu shiyukun rafi ba kama yadda malaman shi'a masu zagin sahabai suke faɗi a kana ya ƙirrufin alazali yanzu kuna ga dan Allah tsakaninku da Allah in za ku yi aliyu adalci kuna ga zai tabbatar da su akan tsohon ƙur'ani tauyayye na ƙarshe wanda yake kusan kashi biyu bisa uku da an kwashe kuna ga zai basu duk da wannan fawar tashi sun ma'ata ibn hassan radiyallahu an wa huwa indahum ka wa jara ala bayan shi ku yan shi da kuka kashe shi don yan shi zai kashe shi ɗansa da ya zo ya hau alhassan shi ma haka ya ci gaba shi ma ai imamin ku ne kuma shi ma gwarzan ne jikan manzo sallallahu alaihi wasallam abin ƙaunarsa mu ma abin da muke ƙauna inda magana ku da kuke a kan haka shi ma ya gudanar da mulkinsa 'yan watannin da ya yi bai taɓa fitowa ya ce ƙur'anin can ba fa cikakke ba ne mu ahalil baiti mun sani ga wanda yake cikakke bari fito muku da shi a hannun mahaifiyata ko hannun babana da ya bari ina jin ba ku fahimtar maganar nan fa kaifa yasugu li haula al khawana Anya fajara an yaqulu inna fil mushafi harfan za'idan aw naqisan aw mubaddala wani lokacin sai ana hada da zagi ya ce waɗannan wai taya yaya ma waɗannan maha'inta fajirai lalatattu wanda suke asalin su wuta suke bauta ma ko da suka bari wasu yahuda ne ko da suka bari wajen suka shigo musulunci don su hargitsa shi ta yaya su rana tsaka yau za su zo su rika ce mana wai ƙur'anin nan kwabi na alƙur'anin da muke da shi wanda Allah ya ce ya kiyaye shi sannan su za zo su ce wai an harrafa shi an ƙara wani abu an tauye wani abu an baddala shi ta yaya za su riga mana wannan ba mu da hankali ne mu ba musamman san matsayin aliyu ba in su ba sani ba jingina ma aliyu kenan ya gama mulki shekara biyar har ya wuce bai kawo gyara ba wannan ba suka bane ga aliyu to in su ba san matsayin aliyu ba mu mun san matsayin shi aliyu shine gwarzo sadauki ba ya tsoron kowa da haka aliyu na bi ɗalib ba zai taɓa sanin abin da ya dace fito da shi ya ɓoye shi ba. Saboda haka ƙarya kuke yi maganar cewa ƙur'ani an tauye shi an rage shi an waye ta yaya za ku gaya mutane wannan mutanen da kuke gaya mahaukata ne ba su da hankali ko jahilai mu muna da ilimi gwargwado kuma sannan muna da hankali gwargwado wanda mu ba za mu taɓa yadda mu jingina ma ali wannan maganar ba ba za mu taɓa yadda mu jingina ma alhassan wannan ba walaƙar kana jihadu man harrafa alƙur'ana wa bajjala islama aukadu alaihi min qitali ahli shami allazina innama khalafuhu fi ra'ayin ra'auhu mu a sanin mu a fahimtar mu yaƙar ai jihadi a yaƙi waɗanda suka jirkita ƙur'ani suka harrafa shi suka ma jirkita musulunci domin jirkita ƙur'ani jirkita me? jirkita musulunci ne to kirkita wanda suka a yaƙi waɗannan ya fi muhimmanci ya fi dacewa daga yaƙar mutanen sham aliyu ba yaƙi mutanen sham ba lokacin da suka ƙi masa ba shi haɗin kai yadda daula ta zama ɗaya wawe ya ja ta shi bai yaƙe su ba to da yaƙansu da ya da su kawai ta suke ba zai mai baya ta gaba ɗaya ba sai an fito da wani suka kashe usman da wanda suka ce ƙur'ani an tawaye shi wane ya waɗanne ne fi muhimmanci wanda suka ce ƙur'ani an hargitsa shi to aliyu inda akwai haka yaƙe su shi ya fi muhimmanci akan wancan yaƙin da ya wancan ma bai bari ba saboda shi ma akwai abin da ya dogara wa in ɗa'ifatai min al na tattalu? fa aslihu bainahuma fa yan bagad ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah an gane da kyau saboda haka inama khalafuhu fi ra'ayin ra'ahu ai wani ra'ayi ne da shi yake gani suka saba mai eh haƙe su sai naga kuma suka jirkita addini falaha kadhibu shuyukh shi'a bi burhanin la mahida anhu saboda haka da nan gaba ɗaya kare yan shi'a ta laha gaba ɗaya ta lalace ta ɓalɓance babu ita wacce magana wani yau zai rika gaya maka ƙur'ani ta shi makarecin banza ne kafiri domin duk wanda ke da wannan aƙida kafiri ne kun gane da kyau ko wannan aƙida da ƙarya ta 'yan shi'a masu zagin sahabai ta tafi da hujjarsu da komai la mahida anhu ba ta da wani kumoni da za ta je ta makale ta fake walhamdulillahi rabbil godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa hattal munsifina min ulama al-yahudi wan nasara ذكروا بأن القرآن غير محرف بزيادة أو نقصان أكثر ما يقوله شيوخ الشيعة الذين يدعون الإسلام تجد كي دوور مي آدلتي daga cikin malaman Yahudawa da Nasara Yahuda malamansu masu adalci da kiristoci sun ambata a cikin rubuce-rubucensu cewa alƙur'ani ghairu muharrafin bi ziyadatin aw nuqsani ƙur'anin nan namu ba hargitsatse ba ne ba harrafa shi ba jirkita shi ba ko ka ce an ƙara wani abu ko an rage duk malaman yahudu masu adalcin su sun yi rubuce-rubuce sun ce a'a hakanan kiristoci aksa ma ya ƙulu hoshiyo shi'a saɓanin abin da malaman shi'a su suke faɗi allazi na yadda unan islam wanda suke da'awar musulunci da'awa ta ƙarya ko a da awar ƙarya da awar ƙarya maƙaryata masu ƙarya banza shi sa tun da suke mu taɓa ganin sun ɗaura ɗamara suna yaƙi da yahudawa ko suna yaƙi da kiristoci ba duk inda ko yahudancin ya ƙarfi ko duk inda kiristanci ya ƙarfi ba mu taɓa ji ba a tarihin musulunci sa da ya ɗaura ɗamara su don yaƙin malamai na sunna da ahalin sunna aikin su kenan tun da suka tsira zagin sahabbai zagin ai zagin har aka gangaro zuwa yau na ɗan shi yake aikin shi kenan wannan shi yasa musuluncin su sunan shi idda'i da'awa ta ƙarya tunda yahudawa masu adalci masu sai da ƙur'ani cikakke ne ga misali nan ɗaya dangane da wani mutumin faransa mai suna lovelow yake cewa innal qur'ana huwa allazi huwa Uwal yau yawm al al-rabbani al-wahid allazi laysa yace littafi alƙur'ani shine a yau kadai littafin ubangiji domin shi na nufin bible ma littafin ubangiji ne ko tunda shi kirista ne shi da kanshi ya san littafin wurinsu bible na wurinsu akwai jirkita ba haka yake ba ya ce littafi a yau Kwaya ɗaya ƙwallon ƙwal na ubangiji wanda yake a ban ƙasa wanda bai sami canji ba wanda za a ambata a ciki shine alƙur'ani wannan kirista ya faɗi wani wani mutumin faransa haka nan wani bayahude shi ma ni malamin yahuda na duniya gaba ɗaya mai suna mayor yake cewa innal mustafa allazi jama'ahu usman قد تواتر min yadin يد ليد hatta وصل إلينا بدون ayyi تحريف yace kwabi na Alƙur'ani wanda Usmanu ya tattara bai wuce ne ba an banza Allah ya matsa bakin shi ke faɗin gaskiya sai kaltawa tara intiqaluhu ciro shi ya ce bin kwafi bayan kwafi wanda yake hannu bayan hannu har ya sazu zuwa gare mu a yau din nan to shine wanda yake ba shi da wani canji da jirkitawa a cikinsa na sha gaya muku yanzu ku dubi alarun wanda za a ce ya sha fari da zo ya rubutu da ka ya rubuta ƙwar'ani sana ya je duba ya ba alarun yan uwan su duba harafi ya canza sai wasali sai an gyara mashi Allah ya tsara ƙwar'ani sannan wani mutumin banza rana tsaka da zai ce maka wai ƙwar'ani an harafa shi saboda yana so shigo da kafircin shi da tsinantakar shi ya rasa yadda zai ya rasa abin da zai taɓa sai littafin Allah kuna ganewa da kyau wannan bai hudu ya ci gaba da bayani yake cewa laqad hufiza bi inayatin shadidatin bi haythu lam yaqra alayhi ayatu ghairin yuzkar yace hakika an kiyaye an bashi kulawa wajen kiyayewa mai tsanani ta yadda ba wani canji da da jirkita wanda za a iya faɗi a cikin alkurani ba zai yiwu ba an ba shi kulawa mai tsanani kuma haka ne gardawan da suke da alkurani ba su ma iya larabci ba suna yi baji suke ba amma wallahi da wasu da komai sun haddace shi ko ina ɗan mutum da inda mutum da takarda ya karanta takarda yake haddace maka yana karatu da ya zo shafi yin ga haka da kai ya shafi ya haka mana ya juya takarda kenan ka gani in wanda ya yi irin na da su kumsa su kuri su waye da ya zo har kumsa yake faɗi kuri kumsa duk ya faɗi ya haddace su kumsa su kuri to dan Allah ba horewa Allah ta alkawarin ubangiji da kiyana zai yi ka gaya mana littafin da ke haddatuwa kowa da sai da za ka haddace dai ka haddace suna zubewa amma ka haddace da ake tilawa Ƙwar'ani min albakar ira, yana yiwa haba yan uwa "Ka kamata ku san sharrin shi a ban ƙasa." muna karanta muku wannan don ku sani kuma wai suna nan fa a cikin al'umma fa suna nan sai ka ce kanan mutum wan mutum matan mutum abokin mutum makwabcin shi wai dan shi ne ta yaya kana ina mai wannan akida zaka bar shi wannan bai hude ya ci gaba da bayani ya ce bal nastati wa an naqul kai muna ma da iko mu ce innahu lam yadara alaihi ay taghyirin ala al-itlaq fi an-nusakh allati la hasara laha kai tsaye muna da dama mu ce alal itlaq tacce ba ƙa'idi qur'ani ba canjin da ya shiga cikin shi a cikin kwafi wanda suke gaba ɗayansu wanda suke lahasar laha kwafe-kwafen ƙur'ani yanzu ku dubi abin mujamma'ul malik abin mujamma'ul fad wanda aka yi a madina wanda aka yi yanzu zamani na kwamfuta aka tsara kwamfuta da za ta rubuta shi ya zama kowace aya ma ba za ta shiga wata aya ba kowane shafi zai fara da farkon aya kuma ƙarshe aya ce aka tsara shi wannan mujamma din kusan kwafi kwafi da yake fitowa na qur'ani kullun kwana ne alhazai da za su je alhajin aikin haji kowane alhaji sai an ba shi kwafi an zo an tsara kuma ana tarjama qur'ani da yare na duniya daban-daban da wannan an tsara shi an sahale shi duk wannan ba duk ba yana cikin ina na nazarin zikira wa ina lura ba su kansu kafiran wannan kwamfuta su suka tsara ta yadda muke cin gajiyar cin zama su cin gajiyar ta a musulunci nan na lokaci ko mun kai ƙarshe insha Allah ya ka cire wannan magana ta recording din in ka zo ka editin ɗinta an fahimta da kyau saboda haka kun ga ƙaryen mutanen nan ta isa kwafin ƙur'ani yau gidan kowa akwai shi kuma naka ne irin wurina na wancan komai da za ka ce irin na rubutun gardawa da ake yi da girma da yau da ka ɗau ƙurani ka a jihunka an komai an tsara shi ba yahude ne ke cewa duk kwamin da suke su kuma ba yahude ba zai faɗa ba sai ya gwada shi ko yahudawa suka zo ko yahuda ko kiristoci suka zo harami na makka suka yi shigarsu ko ta musulunci ta suka zo suka kafa abinan ɗinsu suka yi ina jin ko wata aka ce ko abin da ne so suke su da yaushe ne ɗakin Allah ba a kewaya shi suka gama binciken suka ga in kaga an daina sallah aka taya ana kabbarawa to sannan ne ana sake sallamewa za a ci gaba haka suka ga 24 hours ba sadda ba a kewaye ɗakin Allah dole suka sallama haka ƙur'anin nan da ka ji sun faɗi wallahi ba za su faɗi ba sai sun bincike ba irin ka bane kawai wai ka ji abu ka mu kallabi ka da shi su he sun yi bincike kun gane da kyau na'am ko da haka ba yahuda ne ya karasa magana shi da aka ciro a nan yake cewa wal mutadawila fil biladil islamiyyatil wasi'a kwafi kwafi da suke jujjuyawa a hannun musulmi na duniyar musulmi na yau duniyar musulmi ko kowa san faɗinta asiya europe nan munan afirka duk ƙasashe da suke nan ba inda ba kusan ƙur'ani wannan majamma ɗin da ake dama an shi musamman don a yaɗa kwafi na ƙur'ani a duniya to ya ce wannan kinan falam yujad illa Qur'anun, wahidun li jami'il firaqil islamiyyatil mutanazi'a ba za ka taɓa samun ƙur'ani ba sai ƙwaya ɗayan nan tak a cikin dukkan gaba ɗayan firƙoƙi na musulunci wanda suke ja da junansu har su shi'an su fito da wancan ɗin mana ina yake fito da shi yau a ke fito mana da wancan kwafin su iran ɗin su fito da shi su ma wannan ɗin ne dai sai dai su koma su wancan ƙare amma ina yake wannan ne to in haka ne inda da wannan a fito da shi mana wa hazal istimalul ijma'i لنفس النفس المقبول من الجميع حتى اليوم yace wato wa hadha al-istimal al-ijma'i wannan aiki na gaba ɗaya da duk aka tattaru li nafsin nafsul maqbul akan kuma nafsi karbabbe min al-jami'i wani dukkan inda aka tattaro hatta yau har yau haka yake kwafin nan ayan nan haka take da kai kuskure za a gane bane waya za a iya wannan tattaruwa haka in ba da kyau daga Allah ba yau yaushe aka hargitsa baibul tsohon alkawari sabon alkawari can an ce kaza can waccan magana ta rauraccan mai duk can magana su bulus su yuhana su wasu za ka ta ji wannan fa qur'ani za cewa magana abubakar magana umar magana usman magana waye ka taba ji aka ce qur'ani to bible fa sai dai ka ji an ce aya chapter kaza bulus ya ce kaza can yohana ya ce kaza can wane ne kwarantiyawa ce ce so haka za ka ta jin hauka to wannan ba hule fa yake magana nan yan uwa yake cewa Addu akbaru hujja wa dalilun ala sihhati an munazzal al ma'ana wannan shi yake nuna wato ainihin babban hujja da dalili a bisa ingancin nassin da aka saukar a yau wanda muke tare da mu kuna ganewa da kyau wallazi yarji'u ila al-khalifati makruh Usman wato zuwa ga wannan duk yana koma zuwa khalifan nan wanda aka tusa mai bakin ciki ko aka kashe shi shine Usmanu radiyallahu anhu shi ya faɗi wannan can makasa inda aka ciro wannan magana ya faɗe ta shine madakhal ila al-Qur'an al-Karim shi ma ciwa ne li Dr. Muhammad Abdul Abdullah Darras darul kalam bil in kana so bai haki ne yayi ta ciro maganganu yahuda can shi zaka ga rafaran din inda ya ciro magana wannan shine karshen tambaya ta sha ɗaya da aka ɗora man nauyin mu karanta da ku a farko farko wannan littafi kuma fata na sauran tambayoyin duka an karanta muku su zuwa inda muke za mu yi rabin wannan littafi ne a wannan daura sannan a ta gaba kuma in mun zo sai mu ƙarasa sauran gaba ɗaya da zama aƙalla ka sami wani ɗan makami da za ka riƙe na sanin wacece shi'a domin kullum ya kamata kamar maganar da ta babban sahabi huzaifa talemani ka san shari ba don shari ba ka san shi'a ba don kai shi'a ba sai don ƙoƙarin ka kare kanka daga sharrin shi'a ka kare al'umma daga wannan shari a baya mun karanta da kuca faɗa da 'yan a yaƙi da su yaƙi ya fi yaƙi da za a haɗa ga rundunar kafirai ga ta'arna kamar rundunar kafirai dole kana jiran sai an sami imami shugaba sai an tanaji makamai sai an tanaji waye za ka iya yaƙi da arna ko yau za ka iya yaƙa gudulami sama yaƙi da 'yan bida'a shine ilimi hujjoji dalilai yau za ka faɗa da 'yan shi'a ba zuwa za ka ka faɗa musu makamai na karusa rusa haƙidinsu da maganganunsu na banza shine yaƙi da su haka wannan sufayen yan bid'a nan da ake tare da su fitar ka duk da suke da ilimi za ka rusa su wannan yakin ka tashi kai karatun kuma kai ilmantar da al'umma yawan yakin lokacin da bid'a ta bayyana ya fi yakin da za a yi da arna ya za ka yi da arni ba ka da shugaba musulmi wanda zai maka jagoranci yana da ɗazu nake gani a hims ana hasko siriya 'yan tawayen da suke fama da gwamnatin su suna kai hari ta ƙasa su kuma daga sama ake ta gazo masu wuta ta za ka iya jirgi za a tayi ko direba bai da shi ya tashi ya je a auna shi da saiti da kuma daidai inda za shi je gaza ta za ka kai yaƙi da wannan to dan bid'a fa in dai gwamnatin ka bata ce karka faɗi ba to lallai jihadi ya zama wajibi a gare mu mu tashi mu yaƙi da 'yan bid'a haka nan ka ɗauki inda muka sake wata maganar a daidai inda muka karanto wani malami ke cewa faɗa da abubuwa na kwarafa irin waɗannan da ruhurguje su maganganun masu imamu ahmad ne ya fi jihadi da za ka wani ya fi ka je ka zauna ka ta karatu kana ta wane ne ne ko kuma saboda rushe waɗannan abubuwan babu su musulunci ba zai samu ya sakata ba zai samu ya sarara ba in dai da waɗannan abubuwan su ke shimfiɗa makasirai ƙofa kofa su kuma su zo su ƙara samu Allah ya sa mu gane Allah ya mana jagora a nawa karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana malam ya ce ina jin sai mun fita za a sanar cewa